amma ba da assalamu alaikum wa rahmatullah godiya su tabbata ga Allah ta'ala da ya kaddarta haɗuwar mu cikin wannan masallaci masallacin al-Imam Ibn al-Qayyim ke kan wannan layi layin Alhaji Musin Yawa a nan tudun jikon a Zariya? ba haɗu don ci gaba da tafsirin Alkur'ani mai girma a yau muna asabar goma ga watan ramadan hijiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a da shekara dubu ɗaya da hudu da talatin da tara wadda wannan kuma shi ya zo daidai da ashirin da shida ga watan mai shekara ta dubu biyu da sha takwas miladiya muna cikin suratul an'ami za mu tashi kan aya ta hudu insha Allah subhanahu wa ta'ala na malam bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون الله تعالى يتي وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها مؤردين فقد كذبوا بالحق لما جاءكم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون وما تأتيهم من آية su kafirai waɗanda ba su yi imani da Allah ba ba su yi imani da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ba ma ta'tihim min ayatin ba wata aya da zata zo masu ko ya zan ayar Allah ta alƙur'ani ko ya zan aya Allah ta hanyar bayyanar da ikonsa a hannun annabinsa wato ko dai al'ayatun lahi shari'iya, wato ayatun lahi shari'iya, ko kuma ayatun lahi kauniya in an ce al'ayatun shari'iya su ne ayoyin alƙur'ani tun daga suratul baƙara alu imrana har zuwa suratul ainihin suratun nas in kuma an ce al'ayatul kauniya kaman dare da yini kaman sanyi da zafi kaman wata mu'ujiza da Allah maɗaukakin sarki zai bayyanar da ita a hannun annabinsu sallallahu alaihi wa alihi wasallam don wanda yake da rabon yin imani da ma'aikin Allah ya yi to kowace irin nau'in aya ce za ta bayyana ga kafirai waɗannan kafirai ɗin sukan tarbe ta da bujurcewa da kin ba da haɗin kai da goyon baya Shi ne Allah ta'ala ya ce wa ma ɗigin min ayatin duk wata aya da za ta zo ma kafirai min Aya ta rabbihim cikin ayoyin ubangijinsu illa Kano an hamu sai sun bujurce mata ba za su ba da goyon baya ko haɗin kai ko nuna kamsuwa ko yarda ba faƙad kazzabu bil haƙƙi, hakika kafaran nan sun ƙaryata gaskiya gaskiya a nan wurin ko ya zan shi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sun ƙaryata shi ko ya zan alƙur'ani ne suka ƙaryata gane ko wato sun ƙaryata manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ko kuma sun karyata alkur'ani lamma ja'akum sa'ad da annabi din ya zo musu ko sa'ad da alkur'ani din ya zo musu a gwargwadon tafsiran da malaman malamai masu tafsiri suka yi in gane ko amma ai ga abu ɗaya ne da mutum ya karyata annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da ya karyata alkur'anin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake dauke da shi ai ɗaya ne gane ko to ko da ya zama sun karyata ma'aikin Allah shi karan kansa ba su yadda da shi a matsayin ɗan sakon Allah ba ko kuma ya zan sun karyata littafin da aka ba shi ba su yadda wannan littafi saukakke ne daga Allah ba su ganin suke kawai wannan alƙur'anin wani ne ya zauna ya rubuta wani ne ya zauna ya shirya ya tsara kawai ya fito ya bayyana shi a matsayin saukakken littafi daga Ubangiji. ba su yadda da shi a haka ba kun gane ko Shi ne Allah maɗaukakin sarki yake kalubalantar su anan cewa ba wata aya cikin ayoyin Allah da za ta sauka gare su sai sun fuskance ta da bujurcewa da ƙin nuna yarda da ƙin nuna haɗin kai da goyon baya gane ko Allah ta'ala ya ce da kazzabu bil haƙƙi. kai al'amarin kafiran nan fa ya kai ga sun ƙaryata gaskiya ba ma wai kawai bujurcewa ba a sun karyata gaskiya lamma ta aku sa'ad da gaskiyan ya zo musu mun gane ko ko ya zan sun karyata ma'aikin Allah ko sun karyata littafin da yake dauke da shi to tunda ko sun yi haka fa sawfa an ba'u ma kanu bihi yasadiqun da sannu nan gaba kaɗan dukkanin labaran abin da suka kasance suke yin masa izgili zai zo masu mun gane ko ina ma'anan haka sakamakon izgili da suke yi wannan sakamakon zai bayyana gare su zai tabbata gare su abinda suka shuka na mugun aiki da karyata annabin Allah da kin yarda da alkur'ani za su girbi wannan abun kuwa ina fatan mun gane da kyau to a cikin waɗannan ayoyi guda biyu za ga an faɗi kalman al-iraq bujurcewa da kin ba da haɗin kai mun gane ko sannan an kawo kalman at-takdib ƙaryatawa sannan sai kalman al-istighza izgili mun gane ko to Allah maɗaukakin sarki ya nuna waɗannan kafirai duk sun yi to kamar da in lokaci ya ba mu zo mu zo mu ci wato abubuwa suka fara mataki mataki farko al-i'rad wato al-i'rad da kai ko bujircewa in aka ce al-i'rad nau'i biyu ne ko dai ya zama ga abu karara an kawo maka amma wa'azi amma nasiha amma gargadi sai ka ce wannan gargadi din ƙarya ne ka faɗa a bakinka ka ce ƙarya ne mun gane ko malamai suka ce wannan ya shiga cikin faɗin al'ira ko kuma ba karyata ba amma kai sha walakin ɓangaro da abin ba ka sauraron shi an saukar da alƙur'ani kayar da wannan littafi daga Allah ne in ana tattaunawa da kai za ka ce littafin Allah ne saukake ne daga Ubangiji ya saukarwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ana bautan Allah ta hanyar karanta shi to amma kai ba za a ganka a wajen koyansa ba kai ba za a ji ka kana karanta shi ba kai ba za a ganka inda ake bayanin sa ba duk wani abu da ke da alaka da alkur'ani ba ruwanka da shi shi ma wannan ya shiga cikin faɗin al'iradu gane ko saboda hadisin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da al-imam al-bukhari da al-imam muslim suka rawaito annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace misalin abinda nazo muku da shi na wannan littafin na alqur'ani yadda kasar ruwan sama ne ruwan saman zai sauka sai ya cimma nau'in ƙasa biyu nau'in farko annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace inna ma huwa ajadib ƙasa ce mai rubu-rubu ƙasa ce mai danshi wadda in an sau in aka yi ruwa tana karɓar ruwan ƙasa mai danshi kyakkyawar ƙasa mai rubu-rubu aka yi ruwan sama ai za ta tsutsu wannan ruwan za kuma ta riƙe ruwan in aka zo aka yi huɗa ƙasar za ta yi taushi za ta huɗu in aka yi shuka ƙasar ta ɗauki lema shukar za ta tsara daga nan shukar za ta samar da amfani ta samar da abinci misalin nau'in ƙasa na farko kenan sai misalin nau'in ƙasa na biyu annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace inna ma huwa qiyan ƙasa ce wacce take dan dauri ba ta da taushi fako ne an yi ruwan ba zai zauna ba kwalma ba zai ratsa ƙasan ba wallantana har ruwa ya shiga ko'ina ina ya samar da ya ainihin amfanar da shuka ƙasan ma ba ta yi taushi ba ai kuma san ɗan dauri ko a gona akwai ƙasa mai taushi mai danshi wajen an yi ruwan sama ruwan sama kan huda wannan ƙasan ya ratsa ta a ƙarshe ƙasar ta yi taushi zai yi a yi huda zai yi a yi shuka sana'a ko ta irin nau'in ƙasa wacce take tsandauri ce fako ko da an yi ruwan sama ma wurin baya taushi wanda yake zuwa gona ya san irin wannan nau'in kasan ko eh? da an yi ruwan ma ruwan zai watse to ma'aikin Allah ya ce misalin alkur'ani da na zo muku da shi to yadda kasar ruwan sama ne da ya samu nau'in ƙasa biyu ɗaya tsandauri ɗaya kuma ruburu annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace duk wanda ya mai da hankali ya karbi wannan alqur'anin ya koye shi ya iya karanta shi ya saurare shi shine wancan kasan mai rubu-rubu inda yake an yi ruwa kuma ya karbi ruwan har ma ya tsarar da alkhairi yace shi ko wancan tsawon daurin wanda gashi an yi ruwan ruwan kuma ya dake shi amma sai durowan ya watse bai shiga cikinsa ba ya ce to misalin mutumin da lamiyar ba bi zalika ra'san shi bai ma saurari halka na alkur'ani ba bai ma saurari inda ake karanta alkur'ani ba ba ruwan shi da wannan wurin ba abin da ya hada shi da wani majalisi na alkur'ani ba abin da ya hada shi da dukkan wata halka da za a haɗu a karanta alkur'ani mun gane ko to shi yasa malaman tafsiri sai suka ce al-i'radu a nan wurin ya kasu kashi biyu mun gane ko ko dai al'irazun kulli shine mutum gaba ɗaya kafirce ma al’ur'anin ya ƙiyarda kamar kafirai da saura waɗanda suka bujurce ma ayoyin Allah gane ko ba sai yadda da su ba ko kuma al'irazul juzi'i su ne waɗanda sun yadda da al’ur'anin, sun yadda Allah ta'ala ya aiko annabi sallallahu alaihi wa sallam da littafin amma a wuri ɗaya ba su ba mai da hankali wajen koyon littafin ko sauraron sa ba ina fatan mun gane da kyau to shine Allah ta'ala ya hada waɗannan gaba ɗaya yace wa ma tigin min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha muridin duk wata aya da za ta zo musu daga ubangijinsu to sai sun bujirce ma aya ba a nan kaɗai suka tsaya ba faƙada kazzabu bil haƙƙi sun karyata alqur'ana lamma ja'akum sabat sa'ad alqur'anin yazo musu sa'adda alqur'anin yazo sai Allah madaukakin sarki yace fa sawfa ma anba'u ma kanu bihi yastahzi'un za a ba su labarin duk abin da suke izgili abin da suka karyata kafin su karyata sun fara kuturcewa tukuna sannan suka kai matakin karyatawa sannan suka kai matakin yin masa izgili in gane ko Allah ta'ala ce za a ɗanɗana masu azaban izgilin da suka rikawa littafin Allah ina fatan mun fahimci wannan da kyau waɗannan ayoyi a cikin suratul an'ami suna da wasu ayoyin da suka yi kama da su a wasu surorin kaɗan daga ciki zan ambata mana don ƙoƙarin fitowa da ma'anar ayar fili a cikin suratul shu'ara Allah maɗaukakin sarki ya ce wa ma ya'tihim min zikirin minar rahmani muhdathin illa kanu hanku mubridin فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون الله تعالى cewa ma ya'tihim min zikrin min ar-rahman duk wani alqur'ani duk sanda alqur'ani yazo kun gane ko domin lafazin az-zikru ake nufi alqur'ani yana da sunaye guda hudu ingantattu malamai suna ambata sunaye da yawa al al-imam suyuti Allah ya masa rahama a cikin littafinsa sa al-itiqan fi ulumil qur'an ya ambaci sunaye da yawa kusan sunaye 70 ya kawo na Alƙur'ani mai girma yace duk sunayen Alƙur'ani. to amma malamai suka yi masa ta'aqibi suka ci gyaran sa anan suka ce mafi yawancin sunayen da al-imam suyuti ya kawo ba sunayen ba bane siffofin alkur'ani ne alƙur'ani yana da tabbatattun sunaye ne guda huɗu rak sunan farko alƙur'anu da haka za ka iya cewa alƙur'anu karimu suna na biyu alkitab da haka alƙur'ani za ka iya ce masa alkitabu suna na uku alfurqan da haka alƙur'ani za ka iya ce masa alfurqan suna na huɗu azzikir azzikiru za ka iya cewa alƙur'ani haka waɗannan su ne tabbatattun sunayen alƙur'ani guda hudu dukkan wani suna da za a jingina ba waɗannan ba to malamai sun ce siffan alƙur'ani ne mun gane jama'a da kyau ba suna ba to yanzu waɗannan aya ta cikin suratu shu'ara da Allah ta'ala ya ce wa ma ya'tihim min dhikrin min rahmani ba wani azzikiru da zai zo musu mun gane ko wanda azzikir kuma yana cikin sunayen alƙur'ani mun gane ko a nan wurin zai bayyana mana ashe a cikin wancan aya ta suratul an'ami Allah ta'ala yana nufin sun ƙaryata alƙur'ani ne mun gane ko inda Allah ya ce wa ma ya'tikum min dhikrin min ar-rahmani muhdathin duk lokacin da aka saukar da wata sabuwar sura ko aka saukar da wata sabuwar aya illa kanu an muridina sai kaga sun bujurce sun kawar da kai ba su yadda ba ba su ba da haɗin kai ko goyon baya ba faƙada kazzabu Allah ta'ala ya ce sun ƙaryata in gane ko kaga a wancan aya ta suratul an'ami Allah ta'ala ya ce faƙada kazzabu bil haqqi a suratul shu'ara kuma faƙada kazzabu mun fahimta da kyau hakika sun ƙaryata me suka ƙaryata suratul an'ami ta faɗa abin da zan ƙaryata dama ka'idan alkur'ani game da limamin ibn kathir ya faɗa a mukaddimarsa ta tafsirinsa cewa fa ma ujmila fi makani faqad busita fi mawdu'in akhar duk abin da ga an dunkule shi a wani wuri cikin alkur'ani mai girma to an yalwata bayaninsa a wani wurin daban in gane jama'a da kyau duk abin da gani fa in qala qa'ilun fa ma ahsanu turuqit tafsiri yace fa'alam anna ahsana turuqi fi zalika an yufassara alqur'anu bil qur'ani fama ujmila fi makanin faqad kusfita fi mawdu'in akhar fa in ka zalika fa alayka bis sunnah an tambaye ka wata hanya ya fi cancanta na gudan na fassara alkur'ani limami ibn kathir ne ya yace ka fassara alkur'ani da alkur'ani dan da abin da ga an dunkule nan. ba a yi bayani da faɗi ba za a ga a wani wurin kuma an buɗe shi an yi bayani mai gamsaswa ina fatan mun gane yake to a suratul an'ami Allah madaukakin sarki yace fa qad kazzabu bil haqqi amma kuma a suratul shu'ara sai Allah yace fa qad kazzabu kawai gane ko da ƙarin bayanin sa na suratul an'ami Allah yace fa sawfa ya'tihim ko fa sa'atihim amba'u ma kanu bihi yastahdiqun irin laburra a nan wurin labarai kamar da za mu zo mu ci ana nufin abin da ya afku ga waɗansu kangararru a baya don sun ma alƙur'ani izgili wannan abin zai zo ya ƙara faruwa ga waɗannan da suke karyata manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da alƙur'ani ina fatan mun fahimta da kyau kenan dai ita ma watan nan aya tana nuna duk lokacin da aka saukar wa kafirai da wata sura ko wata aya to ba su yarda sai su kawar da kai su gujirce su karyata aya haka annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam ya tabbabar maya da su a makka duk sanda za a saukar masa aya alqur'ani ko duk sanda Allah ta'ala zai bayyana da wani mu'jiza a hannunsa to sai ka cimma kafirai sun karyata watannan mu'jizar ba su yarda da ita ba ba Allah mun fahimci wannan da kyau to haka Allah ta'ala ya ce a cikin suratul anbiya ma ya'tihim min dhikrin min rabbihim muhdathin illa tama'u wa hum yal'abun lakiyatan qulubukum Allah ya ce ma ya'tihim min zikirin min rabbihim tun lokacin da aya alqur'ani ta sauka daga ubangijinsu ko sura ka cokan ta sauka daga ubangijinsu mun gane ko muhdathin ya zanto wacan nan ayar sabuwa ce ko kuma ayan nan ta zanto wato ko watan nan sura ta zanto sabuwa Allah maɗaukakin sarki ya ce za su tarbi sace za su saurari wacan nan aya ko za su saurari wannan watan nan sura alhalin suna wasa ne ko alhalin suna ne alhalin suna wasa ina fatan mun gane da kyau lajiyatan qulubuhum zukatan su arabka ne ba sa mai da hankali zuwa ga abin da aka saukar to ayoyi irin waɗannan a cikin alkur'ani waɗanda suke nuna duk lokacin da aka saukar wa kafirai da aya alkur'ani ko kuma duk lokacin da aka bayyanar da mu'jiza a hannun annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kafirai ba sa yadda da mu'jiza kafirai ba sa yadda da ayar alkur'anin kafirai ba sa gamsuwa da abin da aka saukarwa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam irin waɗannan ayoyin suna nan burtuk a cikin alqur'ani ina fatan mun gane da kyau har dai a cikin suratul araf suka fito balo balo ware waje suka ce da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kai ko fa irin nau'in kowace irin nau'in aya aka saukar maka da ita ko me za ka faɗa ko me za ka gwada mana ka tabbatar da ba za mu yi imani da kai ba yadda ne kawai ba za mu yi ba su ba hujja suke jira ba ko mun karfin hujjarsa ko mun fitowan bayaninsa duk yadda suka tabbatar da cewa wani abu ya saukan masa daga Allah ba za su yadda ba mun gane da kyau wa qalu mahma ta'tina bihi min ayatin litasharana biha suka ce fa ma nahnu naka bi mu'minin wa kanu kafare suka ce mahama ta'tina bihi min ayatin mun gane ko mahama ta'tina bihi min ayatin duk yadda ka zo mana da wata aya yadda kai mana bayanin wata aya to ka san za kai mana bayanin ta ne litasharana bihi don kaɗai kariba ribace mu ka ribaci mu mun gane ko idan na bi idan bi hadan kari ci kokolwan mu da watannan aya suka ce ba ma hanu laka bi mu'minin za mu yi imani da kai ba kalli wannan kalli kalmar mahaba ko ta yaya noma ta hau ka zo mana da na bihi min ayati duk ta yadda ka zo mana da wata aya na biha don ka zukatan mu shine as-sihru anan ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana faɗa a cikin hadisi ina wa inna min al bayani wa wata ruwaya inna min al bayani la sikrun ko la sikran inna min al bayani la sikran annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace cikin bayani cikin zance akwai abin da ke riba ce zuciya mun fahimta da kyau akwai abin da ke riba ce zuciya to suka fito balo-balo kawai suka ce da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam duk bayanan da za ka yi mana ba za mu yadda ba ko me za ka faɗa ba za mu su ba gane ko Allah maɗaukakin sarki ya tsare mu waɗannan ayoyi suna nuna mana irin zurfin kangarewan kafirai da yadda ba sa yadda da duk wani abu da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zo musu da shi ba su gamsuwa ba sa yarda kuma komin faɗin komin yadda yadda hujja ta bayyana gare su ba za su gamsu ba babban malamin tafsiri al'allamatu zamakhshari a cikin tafsirinsa al-kashaf ne ko ɗaya daga cikin manya-manyan tafsirin da malamai suka rubuta al'allamatu zamakhshari babban malami ne kwarai. sai dai ba mu'tazile ne kuma ba mu'tazilan da baya koye itizalancin sa yakan je kofar gidan mutum sai ya sallama in aka ce wa ke sallama zai ce zamakshari ne al-mu'tazili gane ko zai ce shine nan zamakshari al-mu'tazili shine yake sallama in zai aiki yaro gidan mutum zai ce je ka ce zamakshari al-mu'tazili yana sallama da shi da aka ba mu'tazili ne da furucin kansa in gane ko al-mu'tazila wata firka ce daga cikin firqa dalla kun gane ko firka ce cikin al firqa dalla kungiyoyin bata suna da aqidu miyagu wanda suka sha bamban da ahlus sunna wal jama'a wannan malamin yana cikin jakororin muktadilawa tare da haka akan ayatu sifat malamai suka tsoratar kar a ɗauki tafsirinsa amma da yawa akwai gabubba masu kyau akwai fassarori mabambanta wanda ya yi a cikin tafsirinsa wadda ta dace da tafsirin abdullahi dan abbas abdullahi dan mas'ud wanda za ka zo ka ci malaman sunna suna hujja da shi mun gane ko da haka tafsiri ne rayayye ɗalibin ilimi ya kamata ya mallaka zai ci gajiyan wannan tafsiri akan ta sako na luga mutukul i'rab mutukul balaga da makamantansu ne ko yana wa tafsirinsa kirari yana cewa inna tafasira fi duniya bila adadi la rabbi laysa fiha mislu kashati yace in kunta tabjul quda fal kira ataku fal jahlu da'un wal kashafu kashafi yace inna tafasira ya dunya bila adadi malamai sun yi tafsirai da yawa sai da ya rantsuwa da Allah yace ba a rubuta tafsiri kaman kashaf ba ga wannan al-itra ne zurfafawa yace in kunta tafjil kuda in dai shirya kace so falzim qira'atahu ci karanta al-kashaf falja'lu da'un wal kashaf kashafi jahilci kam ciwo ne amma tafsirin kashaf Shi ne maganin da zai yaye maka wannan ciwon tafsiri ne dai mai kyau ko bai kai irin wannan matsayin da ya ambata mashi ba hmm. mun gane ko to a cikin wannan tafsiri nasa ya ce da Allah maɗaukakin sarki ya ce min ayatin wannan min ɗin ya ce Allah ya faɗa ne listigirak min ce da Allah ta'ala ya faɗe ta listigirak ba min ce ta ba ba min ce bayaniya ba ba mince ilsaƙiyya ba mun gane ko Min ce da ta zo ta nuna cewa duk wani nau'in ayar da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam zai zo wa kafirai da ita wai ko sa kalli ayar su imani da shi a matsayin ɗan saƙon Allah su yadda da abin da Allah ta'ala ya bashi na alƙur'ani su imani su shiga musulunci su daina kafirci da bautatawa gumaka to koma wata irin nau'in aya ce annabi ya zo da ita sai sun bujurce ba za su yarda ba mun gane ko ba taɓa yarda da watan nan ayar ba komin duk yadda ayar ta kai ba za su yarda da ita ba mun gane ko to wannan ta min dan nan ta zo kira ne listigraf jinsi ta shigar da kowane irin nau'i na aya mun gane jama'a da kyau min ayati rabbihim ɗayan min ɗin kuma na min ayati rabbihim yace kuma ita min ce ta ba'idiyya wadda take nuna wani bangare ya'ani abin nufi wa ma yasharu lakum dalilun qattu min al-adillati allati yajibu fiha yajibu nadru ba wata aya da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam zai zo da ita wato abinda Allah yake nufi Bayan da za a yi wani dalili ya bayyana gare su cikin dalilan da yawa yi nazari a kanta na kawo hujja ana bayani da kai aka kawo maka hujja ya kamata ka tsaya kalli hujjan ko kai imani to a'a su ba za su yadda ba haka duk wani dalili da za a kafa masu a ce ku daina bautan gumaka ku dawo ku bauta wa Allah shi kadai ku yadda da alqur'ani maimakon ce me hujjanka in sun tambaye shi me hujjanka ya kawo ya kamata sallama wa dalili ko to komin karfin dalilinsa ba za su yadda ba gane ko akwai lokacin da ya dinga kawo musu dalilan suka ce kai muhammad da ya kaci lan nu'mina laka hatta tabjura lana min al-ardi yanqu'a أو تكون لك جنة من نخيل وإنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة كفيلا والملائكة كفيلا سكتشيو أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى tunazzila alaina kitaban naqra'u kul subhana rabbi hal kuntu illa basharar rasula wannan kur har ina hujjoji ne bai zo masu da shi ce ku imani ku shiga musulunci ku daina kafirci kafiran makka su abu jahl su uqbatu bin abi mu'ayd su Walidu bin al-muqira su al-anas su shaybatu bin rabi'a manyan arnan makka su wa'il bin hujr manyan arna ma'aikin Allah ya kawo masu dalilai ya kawo masu hujjoji a kan cewa shi ɗan saƙon Allah ne Ya sa ga ya matsayin masu bayani suka ce saurara lan nu'mina laka ba za mu taɓa yin imani da kai ba hatta fitura lana min al ya bua. sai kowannan mu ya wayi gari ya ga ruwa na gudu a layin gidansa duk garin makka gaba ɗaya ka kalli garin makka gari na duwatsu makka ba ko ina dutse ne ba amma suka ce so muke yi muga kawunan famfo ko ina ko ina muga ruwa kawai yana gudu kowa a kofar da zai ga ruwa kawai ruwa ya zo ya wuce ta kofar ka ya bi ta kofar gidanka ya ratsa ta bayan gidanka duk inda muka wai ga muga ruwa fari karkar karkar karkar yana gudu kawai suka ce kai mana wannan in ba wannan ba Auta kunu laka jannatun min nakhil Auta Kuna laka jannatun min nakhile ko ya zanto ka zo mana da wata gona min nakhilin na dabinai wa inabin ko da wato da inabi dabino da inabi wannan gonan ba wani normal gonan dabino kai ba fa tufajjira al-anhara ilalaha tafjira muga su ma ruwa na kai komo ko ta ko'ina ruwa ya cike ta wannan gona. ruwa ya ratsa gonar ko ta ko'ina muga hanyoyin ruwa kawai sun shiga sun fita shukan dabinan suna amfana mu ma muna amfana suka ce au ta'tiya billahi wal mala'ikati kabila ko kuma eh au au tuskita samaa kama amta alaina kisafan ko kuma ka saukar mana da sama gaba ɗaya mu ga sama ta fa duk saman nan da girmanta mu kalli nan wajen tafsiri nan muke jin adadin yawan fadin yanayin fadin sama suka ce to kawai mu ga gaba ɗaya saman ta rigito gaba ɗayan ta ta faɗo mana tam akan kawunan ta faɗo masu a saman kawunan su suka ce suna so ya jijjigo sama dukkan da kawai ta sauko ta faɗo irin yadda hazawan lokacin iska yake kwashe hutu yake kwashe rufin kwano to haka suke so saman gaba ɗaya ta faɗo musu dukkanta kai ba komi au taqti billahi wal mala'ikati kabila ko kuma Allah ka je ka kira shi mala'iku su ruba mashi baya su zo kabilan magansu magansu ware wace balo balo Allah ya zo nan muna gayyatar shi ya zo mu tattauna babai wai sai ya zo da Allah in ba wai nan condition suke ba shi sharuɗa ne in suna so ya yi in yana so su mai su yi imani to cika waɗannan ka'idojin ka zo da Allah nan mun gane ko aw yakuna laka jannatun aw yakuna laka baitun min zukhrifin ko ya zanto kana da wani gida gidan nan ya zanto na zinare ne na azurfa ga kulliya inda ka san gidan aljanna ko ta ko ina autar kafin sama kai wai ka tashi mana kaje sama kawai magan ka fir ka tafi sama je sama kan wajen Allah mu ganka yanzu inda muke tare da kai din nan maga fil fil fil kai sama abinka kan maga ka bude cikin jido to ko ka je sama ka dawo ka je saman maga gashi dai a gaban mu din nan saboda wani tsabagen nuna mu'ujiza, kakar koyo saboda nuna mu'ujiza mu ga ka tashi daga nan fir ka yi sama har ka je ka shige judu ka tafi sama wajen Allah ba za mu yi imani da kai ba wallan nu'mina lurqiyyika ba za mu yi imani da wannan tashin da kai ka je sama ba hatta tunazzila alaina kitaban naqra'u har sai da ka tashi za ka sauko shi ka zo mana da littafi kawai a wata ayan ma kowanne da nashi wal yuridu kullu mar'in minhum an yuta na munashara kowanne da suna da yi gida to kai gashi yanzu tafiyan nan sama da ne eh. to gashi nan Allah ya dauko ne ga naka a kofunka kai ga naka ƙur'ani, kai ga naka in kana so mu imani da kai mu yadda da kai ba za mu kawar da kai ba to ka cika waɗannan ka'idojin duka mun gane ko ka kawo su Allah ta'ala ce kul ce da su subhana rabbi sarki ya tabbata ga ubangiji na hal kuntu illa basharar rasula ni ba mutum ne dan zaben Allah ne na kike mu man waɗannan ayyuka manya manya ayyukan da Allah ne kawai zai yi ka kalli yadda kafiri yake malam ka kalli yadda kafiri yake duk yadda za a ja hankalin sai imani kafiran nan ba za su imani ba shine alamatu zamakhshari yake cewa abinda Allah yake nufi cikin aya duk yadda aka zo musu da wani dalili ba za su yadda da wannan dalilin ba ba za ma su kalli dalilin ba ba za su tsaya su duba ba balle har su bi balle har su gane illa kanu anhu uridina sai sun kawar da kai tarikina lin nazari sai sun ba za ma su kalli wannan littafin ba bal ba za ma su kalli hujjojin da ake faɗa musu ba ba su ma saurara ba balle su ji balle su gane balle su aiki kun gane ko mutumin da bai ma saurare ka ba ba su ma saurara ba kun gane ko ai yi su amayar ta a saurara ai muhimman abu ne me yasa kuke ganin cewa malamai suna kimanta ma sauraron su al-imam ibn al-qayyim a matsayin shi na da'iya kabira yana cewa amannun nasu ilaika rajulun yafta sadarahu li fihi khaira mutumin da ya fi nuna maka ƙauna da baiwa wanda ya fi ƙaunanka shi ne wanda ya kai a matsayinka na mai da'awa zai zauna ya buɗe ƙirjinsa ya buɗe ƙirjinsa don ka zuba masa alkhairi domin wani ko me kake faɗa ma ba zai maso ba ba zai ma saurara ba to ballantana ma in gaskiya ne ya ji balle ya gane balle ya fahimta balle ya aiki ai saurara shi ne asalin abu ko sai an saurara sannan duk sauran suke biye baya to kafare ba su ma saurare shi ba in yazo yana wa'azin cewa suke la tasma'u li hadha alquran wal gawfihi la'allakum taqlibun kar ma ku saurari wannan alqur'anin ku rika wasa ku rika hayaniya wannan hayaniyan naku sai ya fi muryarsa shi yana karanta qur'ani ku a gefe guda kuna hayaniya to ai hayaniyan zai rufe muryarsa ta alqur'anin kun gane yana karantar da alƙur'anin yana wa'azi su a can suna hayaniyar su ba ka ji in fahimta da kyau ha kafirai suka tsinci kai tariki na linnazari ta fito na ilayki ba ma sa juyawa su kalle shi wala bihera a kan ba ma sa ɗan kansu su kalle shi balle su saurare shi me yasa suke haka liqillati khawfihim wa tadabburihim wata tadabburihim saboda karancin tsoron Allah su da karancin tuntuntuni akan abin da ake faɗa musu na gaskiya mun gane ko faqad kazzabu bil haƙƙi, lamma ja'akum Allamatu Zamakhshari yace da Allah yace sun karyata gaskiya sa'ad da gaskiyan ta zo masu ka annakum kila da ka san Allah cewa yayi in kanu muqridina anil ayati in kafarancan sun gujurcewa ayoyin alqur'ani faqad kadzabu bima huwa a'zamu bima huwa a'zamu minhu to ai sun ƙaryata abinda ma ya ma fi wannan abin da suka bujurce ma ɗan. kun gane ko wa akbaruha abinda ya fi ta girma wa huwa alhaq. haq shine alhaq? me alhaq haq sai ya ce ya'ni al-qur'anu ana nufin al-qur'ani alladhi tuhaddu bihi ala ala tabalukihim fil fasahati wanda aka yi musu tahaddi aka yi masu kure da wannan A yi mabambanta zo ka in kun ce gaskiya ne to ku irin shi to ku zo da ayoyi goma duk suka kakasa sai dai shiriri su kawai za ka gani ga tana a cikin littattafan ulumul qur'an alfilu malfilu wa ma adraka malfilu lahu baqanun kabirun wa zaidun tawilun kaga wannan talikanci ne kawai akwai su suna nan da yawa والزارعات زرعا والآكلات أكلا kalli wai ayan alkur'ani ne wal habdatu habda wai wai ayan alkur'ani ne ake zuwa da shi na shiririta mun gane da sun kasa zuwa da wannan alkur'anin alhalin wanda ya zo da alƙur'anin ba cikin su yake balarabe ne kuma wanda ya zo da alƙur'anin nan ummiyi ne bai iya rubutu ba bai iya karatu ba baya rubutu bai iya ba baya karatu bai iya ba alladhina yattabi'una ar-rasula al-ummiyya alladhi yajidunahu maktuban indakum fi at-taurati wal-injil bai iya rubutu ba bai iya karatu ba da ya iya rubutu ko ya iya karatu ila sai ta dauka tunda ya kware a rubutu ya shiga ya rubuta tunda ya kware a karatu shi kenan ya karanto ne a wani wuri wa ma kunta tatlu min qablihi min kitab wa la taqutuhu bi yaminika idan lartabul al bal huwa ayatun bakinatun fi suduril ladina utul ilm bai iya rubutu ba bai iya karatu ba amma ya zo da wani abin da ya gagara duk wani mai fasaha mai zalaka mai zarangwana ya zo da shi kuma kowa ya yarda cewa wannan abu shi ba zai iya kawo shi ba ya ba za a yi daunan abin daga Allah ne ba duk wani mai fasaha a jahiliya duk wani mai zalaka duk wani mai kyawun harshe da sai iya tsayar da harshe wajen magana alkur'ani ya ya kawo irin shi mun gane jama'a da kyau to amma sai ga kuma suna karyata annabi sallallahu alaihi lokacin da ya zo musu da alkur'ani da ina fatan mun gane da kyau fa ajazu an kasa zuwa da alkur'ani idan zama kacari fa sawfa ya'tihim anba'u ma kanu bihi yastahzi'un da sannu abin da ya afku ga waɗanda suka yi wa alƙur'ani izgili zai zo ya afku da su an gane ko abin da Allah yake nufi kenan wa kuwa alƙur'anu alƙur'ani suka yi wa izgilin akhbaruhu wa ahwaluhu shi allamatu zamakshari yace labaran alƙur'anin zai zo musu ina ma'anar labaran alƙur'ani zai zo musu ai a cikin alkur'ani Allah ya ba da labarin duk mutumin da bai yi imani da wannan littafin ba to zai rayu cikin kunci a ranar lahira kuma za a azabtar da shi mun gane da kyau alkur'ani ya faɗi azaban da za a yi wa duk wanda bai imani da alkur'anin nan ba ina fatan mun gane a alkur'ani akwai gargaɗi a alkur'ani akwai bushara ina fatan mun fahimta to sai Allah ya ce da sun karyata alkur'ani to babu shakka labarin abin da suka karyata din nan zai zo fa sawfa yatihim anba'u ma kanu bihi yastahzi'una alƙur'anin da suke wa injili labaran da ya bada na cewa wanda bai imani da shi baran alkiyama za a yi masa azaba kun gane da kyau to wannan labaran zai zo da abin da ya tabbata a labarin nan azaban nan da alkur'ani ya faɗi cewa zai afku to akwai ranar kin dillanci akwai ranar da za su zuga azaban na afkuwa kun gane ko ko su malaman tafsiri suka ce a'a wato azaban da Allah ta'ala ya tabbatar da cewa in ba su yi imani ba za a kai garan da za a ɗanɗana musu ita tun a nan duniya alkur'ani ya yi wannan bushara mun gane jama'a da kyau waɗannan bisharun za su afku gare su sun ko afku a yakin badar mun fahimta da kyau to akan irin wannan tafsirin shi allamatu zawakhshari ya tafi ya tafi ma'ana fa saya'lamuna bi ayyi shay'in istahadahu za su sani me suke wa izgili qur'anan nan da suke wa izgili to duk abin da ya faɗa zai zo ya afku gare su in gane ko sai da Allah ya ce fa saya'lamuna gadan man al-kazabul ashir to za su sani za su ɗanɗana za su kwashi ayarsu a hannu Allah ta'ala yana cewa ne in ba su yi imani ba to babu shakka abin da suke karyatawa ɗan nan zai zo ya tabbata wa sayazharu lakum annahu lam yakun bi mawdu'il istihza zai bayyana gare su cewa alqur'anin nan ko kaɗan bai dace a masa izgili ba wa zalika inda isalil azabi alaihim wannan a lokacin da za a aiko musu da azaba fi duniya a nan duniya kamar abin da ya faru da su a badar wa yawmal da kuma ranar alkiyama. au inda zuhurul islami ko lokacin da musulunci ya ɗaukaka ya bayyana wa uluwi kalimatihi da ɗaukaka ko bunƙasan kalmar musulunci mun gane jama'a da kyau to haka allamatu zamakshari ya fassara watannan aya kamar yadda mun karanto a yanzu abdullahi al balaraban mutanen yamma abdullahi ibn Allah madaukakin sarki ya masa rahama a cikin tafsirinsa kifayatu du'afa sudan da wannan tafsirin ake karantawa a kasan nan ko ina kafin shigowar jallalai ne kafin tafsirin jallalai ne da wannan aka fara masallaci da wannan ake yi domin shi tafsiri irin wannan tun shan usman bin fodiyo mun gane ko aka fara amma za ka ji a rubuce rubutansa yana faɗakarwa yana tsoratarwa kar a yi tafsirin ba da ilimi ba saboda tun a lokacin abin ya zama barkatai kowa yana yi da wanda ya cancanta da wanda bai cancanta ba mun gane ko za ka ci da yawa shi usmani ya faɗakar a kan shi wanda yake nuna tun lokacin shi ana yin wannan tafsirin to tun a lokacin tafsirin malam abdullahi gondu ana ce mai abdullahi gondu dan shi ne gwamna a gondu tun lokacin shi usmani bin hudi mun gane ko kifayatu du'afa sudan a cikin wannan tafsirin cikakken sunan tafsirin kifayatu du'afa sudan fi bayanin tafsirul qur'anil karim mun gane ko a cikin wannan tafsirin da zai fassara fa sawfa yatihim ai sayazharu lakum inda zuhuril islami lokacin da musulunci ya daukaka ya bunƙasa ya shahara mun gane ko Ya ce to a lokacin za su san ba ma sai ranar alkiyama ba au inda nuzulil azabi bihim fid dunya fi duniya wal akhirah ko kuma lokacin da azaba za ta sauka gare su a nan duniya da la'akira. mun gane ko an ba ma kanu bihi yastahdiqun sai ce ai awaqibuhu an ba nan wurin ya fasara da awaqib jam'i na aqiba mun gane ko abinda zai biye bayan karyata alqur'ani sun yi mummunan aiki sun karyata alqur'ani to sai su jira sakamakon mummunan aikinsu an bawa a nan wurin bi ma'ana a waƙe kun gane ko sakamakon wannan mummunan aiki nasu kinayatan ana azumin azabi nan kinaya ce akai daga irin girman azaba da zai afku da su waƙe ata, domin shi abu in ya faru iza azama in wani abu ya faru kuma ya girmama wani abu ya afku cikin al'umma kuma ya zanto ya yi girma al-akhbar bika mukhtalifa to za ga labarai akan wannan abin kala kala duk abin da ya faru in ya babban abu ne wanda yake kowa ya ji za ga labarai sun canza gane ko duk wani abu in ya faru in ga wani abu zai faru gagari kun gane ko za ga labarai akan faruwan wannan abin sun zama mabambanta haka malam abdullahi gondu ya fassara wannan aya al maturidi Allah maɗaukakin sarki masa rahama a cikin tafsirinsa awilatu ahli sunnati wal jama'a yace wa ma cikin min ayatin min ayati rabbikum illa kanu anha muqridin yace yahtamil ayat da Allah yace ba wata aya da take zuwa ma kafirai sai sun fujirce mata sun iya da ita to wata aya ce zaka so ka san wata aya ce ta zo wasu sai ce ya hatamilu zai iya ɗaukan mata a cikin min ayatin min ayatin tauhidi duk ayoyi da suke nuna kaɗaituwan Allah in ta zo musu za su karyata ta wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahid duk wani abin da zai nuna Allah ɗaya ne to sai sun karyata shi aw min ayati isbati risalati muhammadin wa nubuwwatihi ko kuma ayoyin da za su sauka gare su wanda za su tabbatar da cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam dan sakon Allah ne annabin Allah ne sai sun karyata wata nan aya wa yahtamilu fi isbat al-ba's wan nujur ba'da al-maut kuma zai iya yiwa zai iya daukar duk wata aya da za ta zo ta nuna in an mutu za a tashi to su ba su yarda a ce in an mutu za a tashi ba sai sun karyata ta wa yahtamilu al-ayat lafazin al-ayat da ya zo cikin ayan suratul al'an da muke fassarawa ya ce zai iya yiwa ayatul qur'an ayoyin alqur'ani masu girma kun gane ko ayoyin alqur'ani tun daga suratul fatiha bakara da sauransu wa yahtamilu da ayati ma kana atajihi rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam zai iya yiwa ya zan abinda ma'aikin Allah ya zo da shi min al-ayati siwa ayatul qur'an na ayoyi ban da ayoyin alqur'ani masu girma mun gane ko banda ayoyin alqur'ani akwai wasu ayoyi da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zo da su mu'jizozi mu'jiza mun gane ko kura ce al-imam muslim ya rawaito hadisi kura ta ga wani makiyayi yana ciwo yana ciwon awakai kuran nan sai sando sai sando sai sando sai ta zo ta kama akuya da tana kama wannan akuya sai furan nan ta karce a guje ta ruga a guje da wannan akuya wannan makiyayi ya bi furan nan a guje sai da ya kama ta da ya kama sai kwace akuyar shi sai furan nan ta zai a ce burki ta kalli wannan makiyayi da kyau ta ce man biha yau mala'akal waye zai ba awakan naka kariya a ranar da aka yi watsi da su wa idan isharu uddilat a lokacin da dabbobi aka yi watsi da su ranar alkiyama kenan ranar alkiyama tun wani mai garke ba ruwan shi da garkensa zai yi watsi da su to ta garke ake yi ana ta kai wace ta kaya mun gane ko sai ta ce kura ba kura ta kalli makiyayi ta ce yanzu da na ɗauka maka akuya ka biyo ni a guje ka kwace to a yanzu in aka hura kaho na ga wanda zai kula da akuya sai ka zo kai kiwo ranar kiwo ran da aka hura kaho ai na zo in ta kama ba mai ba mai kiwon awakan mutumin nan kawai sai ya zaki akuya mamaki ya kama shi yace ibun ya takallam kerkeci azzibu ana nufin kirkeci ba shine kura ba amma ana fassarawa ne saboda mafi yawancin mutane ba san ma kirkeci ba azibun ya ta kallon yanzu kirkeci ke magana wannan kirkecin ko ka ce kura don kokarin kusantowa da ma'ana wannan kurar ta ce mamaki kake ina yi magana ga abin mamaki don ƙara zama dinar sai ga abin mamaki nabiyyun yunzalu alayhi alwahyu min fawqi sama ga wani annabi can da ake saukar masa da wa'ayi daga sararin samaniya ai nan ne abin mamaki yake sai ni ne wani abin mamaki ne wannan makiyayin sai zo ba manzon Allah sun sarma ya labari ya ce kaji kaji daga yau na yi imani sai shiga musulunci ana faɗin haka annabi ya ce amantu ana wa abubakar wa umar ni na yarda kerkeci ko kura za ta ba da shaida a kaina abubakar ba a wurin umar ba a wurin amma annabi ya ce da abubakar da umar su ma sun yarda in gane da kyau waɗannan ayin fa sai a yi su a gaban kafirai amma ko ke zau ba za ta girgiza su ba in ba wannan Allah ya nufe yake daga katar kaga shi ya shiga musulunci amma sai irin haka ya faru ba zai sa wani kafiri ya su duda ba ba zai sa ya la'asar ba ba zai sa ya ba mun gane da kyau illa kanu anha mu'ridin sai sun kawar da kansu fa idza a'radu anha al-imam al-maturidi yace in za kawar da kai daga ayin Allah lam yantafi'u biha ba za su amfana ba liyuqlam liyuqlama annahu innama yantafi'u bil ayati man ta'ammalaha wa nazara fiha dan ka san wanda yake amfanuwa wanda yake iya cin gajiyan ayin alqur'ani shine wanda ya saurari alqur'anin kuma ya zarrafa tunani daga abin da ake faɗa laman a arda anha da wanda ya kawar da kai wanda ana karatun bai mazo ba bai mazo ya saurari qur'anin balle ya jini aka ce balle ya gane balle ya aiki in gane jama'a da kyau alqur'ani in ka saurare shi kai nazari a kansa to sai ka iya cin gajiyarsa inna hadha la dhikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa shahid haka Allah yake alqur'ani zai amfani bawa ne in ya saurare shi kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wal yatadhakkara ulul albab sai ka yi tadabburi sai ka yi tunani sannan ka ci gajiyan ayoyin alqur'ani da. in baka tunani ba me za ka gane in gane ko can da baka tsaya ka saurari alqur'anin ka fahimce shi in baka yi haka ai ba za ka gane komai ba kun gane da kyau Allah ya ce wa qad atainaka millatuna zikra man a a'rada hannu fa innahu yahmilu yawmal qiyamati wizra Allah ya ce mun baka wa qad atainaka Hakika mun baka milladunna zikra me zikiru? Allah ya ce mun baka alqur'ani man a a'rada hannu. duk wanda ya kawar da kai ya zama cikin almuqriduna فإنه يحمل يوم القيامة وزرا أرغو بعد القيامة زي تقوان زنيتي زي تقوان ليتي تقوان دي كوادكي ريد الله يتي ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى duk mutumin da ya kawar da kai mun gane ko ya kawar da kai daga ayoyin alkur'ani to babu shakka waɗannan ayoyin alkur'ani ba za su amfani da shi ba za su gajiyarsa ba ana buƙatar ka saurari alkur'anin ka sa tunani ka zurfafa hangen nesa sannan ka iya amfanuwa ka ci gajiyar abin da ya sau aka saukan na alkur'ani nuna man lokaci ya yi, da aka zan dakata a nan in Allah ta'ala ya kai mu gobe za mu ci gaba da bayani akan waɗannan ayoyi masu albarka insha Allah subhanahu ta'ala barakallahu li wa lakum fil qur'anil karim akwai neman taimako kafin mu dakata a wannan neman taimako da shi ake taimakawa tallafawa marayu da shi kuma ake tallafa ma ainihin masallaci ga baki daya da haka muna fatan kowa ya bada gudunmawa saboda Allah wanda yake da tufafi ya kawo na marayu ne kun san ƙungiyar jama'atu izalatul bid'a wa kamatu sunna karkashin Sheikh Abdullahi Balala hafizahullah ya karfafa wacannan sunna a kasan nan kuma ta ku ko ina tarihin ƙasar na iya abin da muka sani ba a taɓa lokacin da marayu suke da gata kamar wannan ba kuma Allah ta'ala ya kullo da wannan gatar tasu daga jama'an ahlus sunna gane ko karkashin jagorancin wannan bawan Allah muna fatan Allah ta'ala ya ƙara masa jagoranci kan shugabancin da ya ba shi." har ma waɗansu waɗanda babu ba suna ƙoƙarin su kwaikwaye mu wajen tallafa a marayu kowa ya san yadda marayu suke a walaƙance a da a walaƙance in ka ga in sara su kan yawanci marayu ne su ne ba su da gata ba makaranta an yi watsi da su in baban yaro ya mutu amma tun daga lokacin da Sheikh Abdullahi Balalau ya fara jagorancin kungiyar jama'atu misalata bid'a da qamatu sunna tun daga wannan lokaci ya kafa wancan sunna kuma duk kasan nan an yi kididdiga ana ganin ana taimakon sama da marayu miliyan ɗaya duk shekara akwai waɗanda ake sa su makarantu har tashi Ƙungiyar inda ƙizala tana taimakon su akwai waɗanda ake ba su abinci a tutur akwai waɗanda ake masu tufafi kai yanzu da wuya ka samu wata wani masallaci cikin masallatan alu suna wani jama'a ba ka mutum marayu kai ban jin ba ko nan akwai akwai ko babu ba wani masallaci face akwai to irin wannan fahimtar ya kamata a ba shi haɗin kai in gane ko a ba da haɗin kai a ba da goyon baya a nan wurin muna so in Allah ya da lokacin da za a rufe tafsir ya zanto an tara kayan da za a raba ma marayu tufafi abinci dukiya mun gane ko mu yi iya wannan mu yi wannan kokarin kowa ya tunanin me zai kowa ya tunani daga yau wanda zai tunanin zai ba da buhun shinkafa ya yi fara tunani tun yanzu mai buhu biyu mai buhu uku liyun fito sa'atin min liyun fito sa'atin min sa'atihi wa man qadara alayhi rizquhu falyumsik mimma ataahu Allah kowa ya bada gurgudan sa wanda zai tunanin buhun masara buhun gero wanda zai tunanin atamfofi wanda zai tunanin shadda wanda zai tunanin duk wani yadi da ya samu masu takalma duk ana bukata in gane ko kowa ya daure ya sa wani abu ka a baka aiki ne na Allah ka daure a yi da kai muna fatan Allah madaukakin sarki ya bada ikon taimakawa Allah madaukakin sarki ya mana jagoranci in Allah ta'ala hada kusa kuma zuwa gobe insha Allah subhanahu wata'ala za mu ci gaba barakallahu li wa lakum fil qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik insha Allah duk wani mai tambaya ta tsaro zuwa gobe za mu ba da lokaci mai ɗan yawa wanda za a yi tambaya insha Allah Allah ya manzu wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh